Karfe biyar da minti arba'in da biyar Isidiyo Kalangu ya soma gabatar da labarunsa na Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kalin labarun za ku cewa a jiya ne babban alkali na ƙasa ya kira taron manema labarai domin tabbatar da ƙoƙarin tserewar hambararren shugaban ƙasa Bazum Muhammad a daren 19 ga watan Oktoba. mutane wajen dubu hudu ne suka iso bankilare a cikin kwanaki biyu bayan da wani gungun masu ɗauke da makamai suka baiwa jama'ar yankin wa'adi domin su fice daga garuruwansu a rahotonmu na musamman a yau zai leƙa a gundumar walam domin sanin ƙoƙarin da ake yi ga al'umma domin yin juriya bayan da suke fama da matsalar tsaro. To sai a gyara zama domin shin labarun daki-daki dalla-dalla. Babban alkali na Yamai ya tabbatar da yunkurin tserewar hambararren shugaban ƙasa Bazum Muhammad a jiya ne alkali ya bayyana haka a yayin taron manema labarai da ya kira. Alkali Salisu Shebu ya ce abu ne na zahirin gaskiya ba wai shiri ba, ya jaddada cewa a cikin daren goma sha takwas zuwa goma sha tara ga wata Oktoba ne, hambararren shugaban ƙasa Bazum Muhammad da iyalinsa da masu gadinsa da kuma masu dafa masa abinci suke ɗauke da waɗansu kaya. a yayin da sojojin da suke tsaron fadar shugaban ƙasa suka hange su suna ƙoƙarin ficewa daga fadar shugaban ƙasa. Ƙarshen lokacin damina yana zuwa da fitar da albarkar gona a Nijar, sai dai a waɗansu lokuta ana samun rigingimu tsakanin manoma da makiyaya har ake samun jikita da kuma rasa rayuka. A cikin sati biyu, ƙaramar hukumar Kwaigolo ta samu faɗa biyu wanda aka samu asarar rayuka da jikata. hukumomin yankin suna sun zagaya a garuruwan domin wayar da kawunan jama'a hajiya biba seni mayar ta kwaigolo ta yi wa barham hasumi karin bayani Yanda aka yi a cikin gundumar mu bayan sati ɗaya kuma irin haka ya ƙara faruwa a garin Yeni. Sauki ɗaya ma ba a kai ga rashin rayuka ba, amma wani ya ji mu. Mai garin Kwaigolo ya ce mana ya samu labari daga garin Yeni. Mun je mun ga abin da ya faru. mun isko an buge wani yaro ya mu har an kai shi likita mun isko shawa hatta babban nasu na garin kwaigwalo mun isko su a nan likita su kuma yan garin yeni suna nan suna ta jan hankulan juna sai lattizawa da su ma suke cikin gari suna neman hanyoyin sulhu kawai sai ga waɗannan yaran suka hito suka shiga kona muka kuma kwaso muka komo muka isko shugaban sojojin a tsaye ya ce mana ɗakuna goma sha uku aka kone firefe ma da ya ji labarin washe gari ranar litinin ya zo da shi lokaci da tawagar shi mun tsaya a garin yeni mun yi kokarin wayar da kawunan jama'a sannan mun dawo mun isko taron fulanin su ma mun wayar musu da kawuna to allah muke roƙo ya kawo mana kwanciyar hankali A ranar 29 ga wata Oktoba da ya gabata ne wani gungun masu ɗauke da makamai suka ba da wa'adin ficewar mutanen da ke zagaye da birnin Bankilare da ke arewacin maso gabas a cikin kwanaki biyu hukumomin yankin sun tantance iyalai 770 da suka kai mutane 4,000 da suka baro garuruwansu kaca ami magatakardar ofishin prefe na bankilare ya yi wa yusuf illawat ƙarin haske Tun daren ranar 29 zuwa 30 ga watan Oktoban shekara ta 2023 akwai al'ummar ƙauyen Inkesa mai tarzirar kilomita 18 daga arewa maso gabashin Bankilare da kuma dukkan ƙauyukan da ke kewaye da suka ƙaura zuwa Bankilare bayan 'yan ta'adda sun kai hari a cikin ƙauyukan nasu kuma mun Bankilare suka tsugunar da su a wani sansanin wucin gadi a rana ta biyu cewa da jiya wajen karfe 6 na murice halin waɗanda suka suka baro su da kungiyar Croix Rouge da kuma sauran kungiyoyi suka yi rajista sun kai iyalai 770 da kuma adadin al'ummar da ta kai 3,808 da aka samu a cikin sa'o'i 48. A cikin makarantun boko 65 da yankin saye ya kumsa 57 ne suke aiki, yanayin rashin tsaro da ake fama da shi a yankin ya haddasa rufe waɗansu makarantun boko a cewar Musa Baidu Hassan jami'in kula da makarantun boko na firamare a sayi a hirarsa da Fati Amadu. A bangaren ma'aikatar saye muna da makarantu 65 amma tare da matsalar tsaro mun koma ga makarantu 57 yanzu muna da makarantu takwas da suke rufe dalilin matsalar tsaro na faɗi kuma na ƙara faɗi ba wai wannan matsala ta shafe mu kai tsaye ba amma hakan ya sa matsalar ta ɗan shafe mu yawancin dukkan ƙauyukan da suke iyaka da ƙaramar hukumar ura glaju muna da makarantun da muka rufe cikin waɗannan ƙauyuka ina maganar kamar kamar ƙauyukan tsantsargu bogeji lowa da bigati seno ballare jinde suna cikin makarantun da aka rufe zuwa wannan rana duka makarantun ba su aiki amma malaman da suka fito daga waɗannan makarantu mun da su a cikin makarantun da suke aiki ba mu duka malaman ba ga daren domin muna tsammanin komi zai daidaita cikin ɗan lokaci A wannan shekara ofishin kula da makarantun bokon firamare na balle yara da ke cikin jihar Tilaberi za su amfana da waɗansu gine-ginen makarantu daga ɗaya daga cikin abokanin hulɗarsu. Ajujuwa goma sha shida za a gina da kuma makewaya da yawa a cikin makarantun boko. Idi Labo mai kula da tafiyar makarantun boko a balle yara a hirarsa da Hassan Mumuni. Bana mun samu sabbin dakunan karatu goma sha shida wanda aka rarraba cikin makarantu takwas da wasu dakunan karatu tara da za a ma gyara su kuma cikin makarantu biyar da ban daki haɗe da wajen bayan gida biyar. dakunan karatun goma sha shida mun rarraba su kamar haka. Shidda a makarantar Winditan da ke karɓar yara, makarantar shato ta samu ɗakunan karatu uku jikamat ta samu biyu zagagga ta samu biyu balle yara karciye ta samu ɗaya makarantar santar do ita ma ta samu ɗaya aguma ta samu guda dangance da ɗakunan karatun da ke son gyara an raba su cikin makarantu guda biyar da ke da tsahin ɗakuna za a musu gyara sosai su dawo sabbi kun ji dai adadin ɗakunan karatun da muka samu daga ƙungiyar concern Nan gaba kaɗan za a fara fitar da albasa a gundumar Cirozerin sai dai masu noma albasa suna kokawa tare da fargaba da rufe iyakoki tun bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan jiya. Muhammadu algafiat shugaban manoma albasa ya mika kira ga hukumomi da kuma kungiyar sediyawo da su bude iyakoki domin samun sauƙin shigar da kayan su ga abin da yake shaidawa ahmed fila albasa sha Allah nan da kwana ashirin za mu fara fidda albasa masalolin dai muke soro bisa rufewan farancar farancar kinnan shi kawai muke soro bisa albasa muna rokon shugabanninmu su yi kokari hanyoyi a bude su sai da yawo ta bude mana iyakokin saboda talakawa su wala su kai kayan su su yi hulɗa kasuwanci tsakanin mu da kasashe Najeriya da da Benin da Ghana da Cote d'Ivoire nan muke kai albasa yawancin albasa na Agadez mun jinjina ma wanga gwamnatin da ya kama shi ma bisa kokarin da ya kawo mana bisa harkar wajen noma kokarin da ya kawo ma kasa da kan kowa gurin shi dai yanzu a bude farancar farancar don a samu kowa ya shiga kasuwanni na ko ina cikin nijar da wajen nijar eh, domin sezon kin ta kyau bisa sai da albasa A ranar Asabar da ta gabata ne 28 ga wata Oktoba aka gudanar da ranar yaƙi da cutar zangai ta ƙasa da ƙasa ofishin kula da kiyo na gunduma tesawa sun samu wannan cutar ta karnuka da kuma karnukan da suke yawon tambele inda suka yi kira ga masu karnukan da su yi amfani da wannan dama su yi wa karnukan su shaushawa. Dr. Mati Ibrahim ahirarsa da Iliya Mumuni. wallahi ciwon zangai akwai shi kwarai cikin nan jihar tasa a karnuka ke da kwai da yawa waɗanda ba su da masu shi su yawo ne kawai suke yawanci gare su ne ake samun wannan ciwon zangai to gwamnati duka da 28 ga watan Satumba ana organize jurne wadda za a mana karnuka rigakahi allurai na maganin zangai. Bana mun samu shi maganin da ja an fara ana ta yi kyauta ne ake yin shi kenan ga karnin in shi an sa hoton shi kuma an mai rigakahi. In ma dai Allah kiyaye ya ce shi wani da an kawo wannan takarda aka ga an mai wannan vaccination kenan yaron magana a ce an sa mai zangai kenan babu ta. Ka riƙe kare cikin gidanka baya da rigakahi ya je ya wani kaga sai ka sayi magani na wajen jika hamsin da wani abu saboda shi yaron dole sai an kare shi da wannan ciwon kafin a gane shi kare yana da zangai ko baya da zangai kenan mutane su yi hatara ka gani rigakafi ya yi magani A jiya ne aka girka kwamitin jiha na tsare-tsaren kwamɓala kokowa gargajiya a karo na 44 da za a gudanar a Agades a wannan shekara. A cewar shugaban kwamitin kuma gwamna Agades janar Birgediya Ibra Bulama dama ne ta ƙarfafa cuɗaya da kuma kishin ƙasa tsakanin 'yan ƙasa ga abin da yake shaidawa Anise Karim. Mun shaddada hakan sosai domin ganin cewa wannan gasar takobi ta wannan karo ta karfafa haɗin kan ƙasa ta karfafa zaman jituwa ɗaukar dukkan hanyoyin da za su girmama manufofin ceton ƙasa kusan cewa takobi ta fito daga al'adun ƙasarmu kuma waɗannan al'adu na cikin manufofin ceton ƙasa muna kira da babban murya zuwa ga sarakunan gargajiya ga shugabannin addinai da dukkan ƙungiyoyin mata da na matasa ga dukkan kwamitoci lokaci ga dukkan shugabannin jami'an tsaro na yankin agadas domin su kawo tasu gudunmuwa da ba da haɗin kai ga wannan kwambala kokowa karo ta 44 da muke fatan ta gudana cikin nasara yana kira kuma ga dukkan al'umma agadas da su nuna kyakkyawan tarbo sai rahoton na musamman. A rahotonmu na musamman a yau za mu leƙa a da'irar Walam da ke cikin yankin jihar Tilaberi inda yanki ne a cikin ƙasar Nijar da ya sha fama da matsalar rashin tsaro tsawon shekaru shida. Za ku ji ƙoƙarin da hukumomi suke yi domin nemo hanyoyin sassauta wa al'umma da juriya ga rahoton Habibu Garba. A shekara ta 2017 ne halin rashin tsaro ya ƙara ƙaimi a gundumar Walam. A dalilin wannan lamarin, hukumomi suka ɗauki matakai domin kare al'ummomin wannan yankin tare da dukiyoyinsu ta hanyar ɗora dokar hana huta. dokar hana yawo da babura da kuma rufe kasuwanni. Wa'annan matakan sosai suka shafi fannin tattalin arziki a wannan garin. Umar Hamadu shine shugaban matukan kabu-kabun garin. A lokacin da matsalar tsaro ta taɓarɓare cikin ƙasa ba iyar shiga cikin daji lamarin da ya kawo aiwatar da dokar hana fita da daktar da harkokinmu domin kawar da kashe-kashe da kuma wasu tashe-tashen hankali bayan wata uku zuwa wata hudu na zaman kashe wando bayan hana zirga-zirgar babura tare da taimakon Allah mu matasa mun samu taimako na a daidaita goma a sha biyar abin da ya kasance alheri gare mu da kuma zuwa ga al'ummar mu domin muna iya tafiya a ko'ina cikin jihar tamu kamar yadda doka ta ba mu Idan an lura da yadda al'ummar garin Walam ke ƙoƙarin bin al'amarin yadda yake zuwa, tare da danne dukkan wata damuwa, to yawan wayar da kawunan jama'a da ake yi shine sabilin hakan. kamar yadda sarkin garin walam salai bauna ya jaddada mana mutane suna ɗare-ɗare a nan ba wai suna da tsoro ba amma haka ne suna girmama dokokin ƙasa misali idan ka kafa wani sintiri cikin gari ba za ka ganin kowa ba bisa hanya kenan duk wanda ka gamu da shi a wannan lokaci mugu ne kina ya kamata a kama shi gaskiya idan muka ayyana wani abu ana girmama shi al'ummar zarmaganda tana da karamci da dattako ko masu kuɗi ma daga cikinsu sun san gaskiya domin sama ma al'ummar garin walan masalaha da su da al'ummomin ƙauyuka guda goma sha takwas waɗanda suka yi hijira suke zaune a garin na walam ma'aikatar magajin gari ta girka wajajen noman rani abdulkarim musa shine magajin garin na walam Aiki guda ne ake iyar samun wani abu shine noman garake ko na rani lokacin damuna baya da tabbat. Dalilin kenan bayan waɗannan matasa waɗanda ba matasa ba suna ci gaba. Muna da wurare na noman rani tare da wannan manufa muna fatan mutane da dama za su mai da hankali. Muna nan muna ganin sakamako domin idan kuka dawo nan da wata uku ku zagaya kasuwar walam za ku ganin abubuwan da muke noma daga wuraren Su kun mata a nasu ɓangaren sun girka kungiyoyi domin taimakawa juna. Mariya Karimu na ɗaya daga cikinsu. Ya kamata mu kama juna, mu zama uwa ɗaya uba ɗaya, mu zama tsintsiya matsarminki ɗaya, saboda kun san tsintsiya in tana haɗe tana da wuyar karyawa sai dai an wawwatse ta. Yau mu da ke cikin birni muke da labari tsege, kenan sai mu shaida ma danginmu na ƙauye su tashi da kansu, kuma duk abin da suka gani in ba su yarda da shi ba to kada su ɓoye, su hudda duk wani tsoro daga ransu. To madalla jama'a masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan.